أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله kullum cewa ba a malam ma abin yawa ba a ji ya kuma a maida ba da wannan maraice na litinin a talata ko talata ko litinin litinin sha biyu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a jiya mun cike da ƙarshen aya ta talatin da hudu cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf yau za mu tashi farkon aya ta talatin da biyar ko mun fara karatu a cikin aya ta talatin da biyar a jiya lokaci ya cin mana da haka yau za mu sake maimaitowa daga kanta kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ta balaga kuma ta karya azumi guda ɗaya za ta ranka ne ko ko ba za ta ranka ba kuna ji wannan ba ta wannan ba ita waccan tun mai amfanin ta ne waccan tun mai amfanin ta su mutanen ne da su haɗu a waje ɗaya sai mu tara hankalin mu duk mutumin da ya sha azumi da gangan alhalin ya balaga ko ya karya azumi da gangan alhalin ya balaga to wannan akwai azaba mai girma a kansa azan Allah sallallahu alaihi ya ce ya ga wasu a cikin wuta ne musu azaba ana yayyaga musu baki da wukake ana yayyanka musu dasashinsu ya tambayi mala'ika jibril waye waɗannan sai mala'ika jibril ya ce masa waɗannan waɗanda suke shan azumi ne ko suke karya azumi kafin lokacin shan ruwa ya yi daga cikin al'ummarka to matsalar tunda da gangan ne malamai suka ce mutum ya aikata laifi babba tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala maganar ramuwa ko kafara wasu malamai suka ce babu ita domin da gangan ne ita ramuwa ko kafara ko haɗe suna tabbatuwa ne ga wanda ya sha azumin bisa ga kuskure bisa ga kuskure amma ba bisa ga ganganci ba wanda ya sha azumi ko ya saba wa Allah bisa ga ganganci kaga wannan ya san doka kuma ya taka da haka malamai suka ce wannan ya aikata laifi babba inda zai yi azumin shekara ɗari ma ba zai iya rama wannan ɗayan da ya sha ba laifinsa ko zunubinsa ya wuce a ce sai ya yi ko ya yi kafara ko ya ramuwa illa iyaka idan mutum ya tuba ya koma ga Allah kuma ya mai da hankali wajen yin azumin na gaske tare da yawaita yin na nafila ana sa ran Allah zai iya yafe masa takarda ta gaba assalamu alaikum menene hukuncin macen da take da aure kuma tana zuwa ɗakin samari tana kwana wannan tambayar mata sun yi irinta a karatunsu kuma gashi na ga an sake maimaita ta anan duk macen da take da aure kuma take zina ko ta kwana a ɗakin maza ko ba ta kwana ba in dai tana zina ko ta yi zina to hukuncinta shine a kashe ta da jifa da haka ita ma laifinta laifi ne babba yana daga cikin kaba'irin zunub kuma wannan ya tabbatar da cewa ita ba ta da imani saboda Allah ya ce bayin masu imani ba sa zina wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون bayan Allah na kwarai ba sa kisan kai ba sa shirka kuma ba sa zina a hadisin muslim manzo Allah yake la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina baya yin zina alhalin yana da imani ko da da yana da imani in yazo zai yi zina sai a cire imanin da haka zina tana cin karo da imani to kuma in an yi mata hukuncin ta a duniya shi kenan, in kuma ba a yi hukuncin a duniya ba to ita ma sai ta jira haduwarta da Allah in ta tuba tuba na gaskiya in Allah ya ga dama ya yafe mata idan kuma bai ga dama ba to zai mata azaba a lahira takarda ta karshe ce assalamu alaikum malam ina neman shawara ni ne ina son in yi aure kuma ina son in ci gaba da makaranta kuma ba ni da ikon da zan haɗa su malam ina neman zaɓi daga gare ka to ina baka shawara da farko kai ka fi sanin kanka ta fuskar sha'awa in dai za ka iya riƙe sha'awarka har ka yi da karatu to ina baka shawara ka riƙe sha'awarka ka yi da karatu sai ka zo ka yi aurenka matukar ka san in dai kai auren ko in kai auren karatun ba zai yiwu ba to ka daure ka cije ka yi karatun daga baya sai ka zo ka yi auren amma idan ka san cewa kana da ƙarfin sha'awa ba zai iya yiwuwa ba ka yi karatun ka gama lafiya za ka iya faɗawa halaka to a nan ka yi auren ka shi ya fi maka haƙura da karatun kuma daga baya in dama da hali ya samu sai a yi da haka wannan ya danganta ne da yanayinka ta fuskar sha'awa tunda ka riga ka gaya mana yanayinka ta fuskar tattalin arziki ba za ka iya haɗa biyun ba kuma ya halatta jinkirta aure dan karatu domin da yawa daga cikin sahabbai sun yi haka abu huraira tsawon kasantuwarsa tare da annabi bai yi aure ba saboda me saboda karatu amma da annabi ya bar duniya to sannan abu huraira ya zo ya yi aure da haka malamai suka ce wannan ya nuna ana iya jinkirta aure dan karatu musamman ga wanda sha'awa ba za ta kai shi zuwa ga halaka ba wasu ma daga cikin malamai gaba ɗaya sun ƙi yin auren saboda karatu da yawa daga cikin manya-manyan malaman musulunci an samu waɗanda ba su yi aure ba a cikinsu kuma hujjarsu ta ƙin yin auren shine dan su ba wa ilimi kulawa da muhimmanci shine ma har aka yi littafi a kansu rijalul uzzab allazina asarul ilma ala zawaj zaratan gwagwaran magaje waɗanda suka zaɓa karatu akan aure wanda shekul islam ibn taymiya yana cikin su bukhari yana cikin su nawawi yana cikin su imam qurtubi yana cikinsu. su kashaf zamakshari jarullahi yana cikinsu. su duk waɗannan malaman ko da kaji ana ce musu abuwa ne ba wai aure suka yi ba alkunya ce kawai amma babu auren Imam Bukhari ana ce da shi Abu Abdullahi amma bai taba aure ba to da haka dai waɗannan suna daga cikin manya-manyan malaman musulunci wanda ba su yi aure ba saboda hidima ga addini hidima ta ilimi da ilmantarwa to amma duk da haka malamai suka ce yin auren tare da karatun kuma yafi kada wani ya ji an ce to ai Imam Bukhari bai yi aure ba ya ce to ni ma ba zan ba to ai kai ba Bukhari bane bukhari kila wasu dalilai ne suka sa kai ko wannan dalilan baka da su kuma ko da bukharin ma da ya haka da ya yi auren malamai suka ce da ya fi samun lada domin haɗa biyun ya fi ware ɗayan tunda annabi ya yi umarni kuma ya yi horo da cewa a yi auren to kaga ko yin auren tare da karatun ya fi ai akwai da yawa cikin sahabbai wanda sun yi auren kuma sun yi karatun to irin waɗannan sun fi waɗanda karatun suka yi babu auren domin biyu ta fi ɗaya shi kansa aure ibada ce wacce ake samun lada kamar da shi kansa ilimi da ilmantarwa ibada ce wacce ake samun lada to kaga wanda ya biyu ya fi wanda ya ɗaya da haka za mu fara karatu daga farkon aya ta talatin da biyar mai Allah ya ce darasin mu na jiya mun fara fassara farkon wannan aya mun fassara faɗin Allah fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ma'ana umarnin da Allah ya wa manzon Allah ne ya haƙuri kuma ya umarce shi da yin haƙurin tare da yin koyi da ulul azmi min ar-rusul mun faɗi su wane ne ulul azmi min ar-rusuli su wane ne kuma ba sa ciki da nasin al-qur'ani da haka za mu tashi kan gabar wala tasta'jil lahum ubangiji ya ce wala tasta'jil kada kai wa ka gaggawa mana kada ka roki Allah ya halakar da su cikin gaggawa irin yadda waɗansu daga cikin annabawa suka yi dan haka Allah subhanahu wataala ya umarci annabi da hakuri kuma ya umarce shi da bin abu a sannu a sannu kada ya zama mai gaggawa domin gaggawa aiki ne na shaitan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ajalatu minash shaytan gaggawa aiki ne na shaitan da haka duk mutum idan yana bin al'amuransa a sannu a sannu to zai kai ga gaci amma idan yana gaggawa to gaggawa sau da dama tana haifar da matsaloli da kurakurai a cikin aiki da kuma da na sani shi yasa larabawa suke cewa qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jil zalalu me bi a sannu a sannu shi ke cikaiwa ga gaci ya samu biyan bukata amma mai gaugawa to sai an samu kurakurai da yawa a cikin aikinsa bahaushe ma yace wai gaugawa ba ta kunu ma'ana dai idan an ba abu a sannu a sannu za a kai ga gaci to wannan faɗin Allah wala ya yayi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki fala ajal alaihim inna ma na'uddu lahum adda kada kai musu gaggawa tara su muke matukar tarawa domin Allah subhanahu wataala ba wai kafirai sun gagare shi bane amma shi komai nasa yana bin sa ne a sannu a sannu baya gaugawa kafirai su suke gaggawa a cikin al'amura shi yasa Allah ya ce wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al hasanat wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati suna neman gaugawarka bis sayyi'ati da mummuna qabla al-hasana kafin kyakkyawa wa qad min qablihim al-masulat alhalin misalai sun gabata kafin kafin ma'ana sau da dama a cikin kisoshin kafirai zaka ji suna cewa a kawo mana azabar yanzu in an isa a madadin ce a kawo rahama sai su rinka cewa a kawo azaba kaga neman gaggawa da mummunan abu a madadin neman gaggawa da kyakkyawa a wata ayar Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab suna cewa a gaggauto musu da azaba yo ba dan Allah ya sanya wa azabar lokaci ba ai da tuni azabar ta zo a wata ayar Allah madaukakin sarki ce wa qalu rabbana ajil lana qitana qabla yawmil hisab har suna cewa ya ubangiji inda gaske ne akwai azaba to mu a gaggauto mana da samu kan aje lahirar ayi mana a yanzu to amma shi Allah baya gaggawa Daka al-insan dan adam musamman alinsanul kafir ɗan adam kafiri yana da gaugawa kulikal insanu min ajal wa kana al-insanu an gane ko Ɗan adam yana da gaugawa ɗan adam yana son sha yanzu magani yanzu to shi kuma Allah tsarinsa ba haka yake ba yana bin komai ne a sannu a sannu da haka yace da annabi karkai wa mutanen ka gaggawa bisu a hankali fala ta'jal alaihim innama nahuddu lahum adda a wata ayar famahilil na amhilhum ruwaida a wata ayar wa zarni wal na ulin na'amati wa mahilhum qalila kai wa kafirai jinkiri na a hankali a hankali akwai ranakin dillanci ni ma ina bin su ne a hankali a hankali akwai lokacin da zan damce su amma ba wai sun gagare ni bane ba kuma na gaza in musu abubuwan da suke cewa ai musu yanzu yanzu bane in an isa akwai isar sai dai akwai hikima wajen bin abubuwa a sannu a sannu da haka shi yasa Allah yake bin abubuwan sa a sannu a sannu kuma dan ya koya wa sa malamai suka ce duk wani abu da ka sani Allah zai iya yin sa da kalma daya shine kun fa yakunu innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fa yakun innama qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fa yakun kuma ita kun fa yakunu tana aiki kafin kasa da kiftawar ido kasa da sakan وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر ubangiji ya ce in muka so mu abu kalma ɗaya muke faɗa sai abin ya kasance kamar kiftawa ido ko ma ƙasa da haka to amma sau da dama sai Allah ya daɗe bai yi abu ba malamai suka ce dan ya koya mana mu bayi bi a sannu a sannu in dai Allah mai kumfa ya kunu zai daɗe bai yi abu ba to ina ga kai da baka da kumfa ya kunu ka ce sai an yi yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu wuta ciki kai ma ka koyi bi a sannu a sannu da haka Allah yana bin abubuwa a sannu a sannu ba dan sun gagare shi yayi su da kalma ɗaya ta ya fayakunu kuma cikin ƙasa da kiftawar ido ba da haka yake koya wa annabi mu kuma mu koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka malam yace wala tastajillahum ay liqaumika kada kai musu gaggawa ana nufin su mutananka ka gaggauto musu da nuzulal azabi bihim saukar azaba gare su wa huwa ithbatun lima kana alaihi min as-sabri wannan kam kamar da ƙarfafar gwiwar annabi ne bisa ga abin da yake akai na haƙuri li'annahu sallallahu alaihi wa sallam domin daman shi annabi sallallahu alaihi wa sallam la yuhibbu nuzul al biha baya son azaba ta sauka ga mutanansa bal huwa yaqulu shi dai bari ma abin da yake cewa ko da yaushe in sun bata mai Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiri mutane na domin ba su sanni bane ba عندما عرض ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخبشين da عند ملائكة لكي كلا دوا تؤب دابيو يزوجا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ألا turo ni, in gaya maka duk abin da kake so a yi a yi in kana so yanzu in ɗauko manya-manyan duwatsun maka in kwankwatse mutanen maka da su gaba ɗaya a kashe su Allah ya ce duk abin da ka sa in maka a'a ni bana so a kashe su Allahumma hadi قومي fa لا la alamu. Allah ka shiri mutane na ba su san waye ni ba da sun san ni da ba za su yi min abin da suke min ba kuma ko da su ba su yi imani ba ni ina fatan Allah ya sa a cikin su a samu wanda za su yi imani to ka in an kashe su yanzu kaga zurriyarsu ba za su zo ba ballantana har su yi imani in su iyayen ba su yi ba da haka wannan yana nuna tausayi na annabi da kuma shi kansa baya son gaggawa kuma baya neman a gaggauto da azaba ga mutanensa sai Allah ce ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lallai su a ranar da za su ga abin da aka yi musu alkawarin na in ba su yi imani ba wanda shine azabar za su kiɗime su ruɗe kai ka ce lam yalbasu ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min nahar face awa ɗaya tak domin al'ada ta azaba in ta yi azaba tana mantar da mutum dukkan wani jin daɗi da ya taɓa yi kamar yadda idan ni'ima ta yi ni'ima tana mantar da mutum dukkan wata wahala da ya taba sha a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ranar lahira za a zo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya yafi kowa wahalar rayuwa yafi kowa talauci domin yanzu Allah ya san wa yafi kowa talauci tunda shi yake dora talaucin ya san wanda ya dora wa yafi na kowa to wannan a ranar lahira za a zo da shi a tambaye shi a ce na ka taba jin daɗi a duniya ya ce wallahi ban taba ba Kullum cikin bala'i da yunwa da fatara da kaza haka na rayu to kuma za a yi sa'a shi wannan wanda ya fi kowa talaucin a duniya kuma ɗan aljanna ne sai Allah ya ce da mala'iku ku ɗauke shi ku tsoma shi a aljanna tsomawa ƙwaya ɗaya irin yadda ake tsoma ganyen shayi a cikin ruwan ɗumi a tsoma shi haka kawai a fitar da shi da an tsoma shi an fitar da shi sai a tambaye shi ka taɓa shan wahala a duniya sai ce wallahi ban taɓa ba tsome ɗaya a cikin aljanna ya mantar da shi duk wahalar da ya a duniya saboda ni'ima ta kai ni'ima to sannan manzo Allah yace za a zo da wanda yafi kowa jin daɗi a duniya shi yafi kowa watayawa yafi kowa wadata yafi kowa morewa wanda kuma Allah ya san wa yafi kowa jin daɗi domin shi yake bada jin daɗin ya san wanda ya bawa yafi na kowa to shi kuma rashin sa'ad da za a yi wanda yafi kowa jin daɗi a duniya ba musulmi bane kafiri ne to shi ma sai a zo a tambaye shi a ce wani ka taɓa shan wahala a duniya ya ce ban taɓa ba sai Allah ya ce da mala'iku ku ɗauke shi ku tsoma shi a wuta tsomawa ɗaya ku fito da shi ku tambaye shi idan aka ɗauke shi aka tsoma shi a wuta sau ɗaya aka fito da shi sai a tambaye shi ka taɓa jin daɗi sai ce wallahi ban taɓa ba tsome ɗaya a cikin wuta ya mantar da shi duk daɗin da ya ji a duniya to haka kafirai za su kasance in suka ga azaba duk daɗin da suka sha a duniya sai sun manta shine ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu إلا ساعة من نهار ملايك ذات كم بيسو كم لبثتم في الأرض عدد سنين شكرونا وكوكا يا دنيا قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم mala'iku za su tambayi yan wuta kam labistum fil ardi adada sinin shekaru nawa kuka a duniya ne tare da cewa fa sun dade ila wani ya shekara ɗari yana tsiyarsa wani shekara tamanin wani shekara casa'in wani ma ya haura ɗari wani ma ya yi zaton ba zai mutu ba amma a ranar lahira in ya shiga wuta za a tambaye shi shekara nawa kai a duniya azaba da wahala za ta gigita shi sai su ce labisna yauman aw ba'da yau anya zaman mu a duniya ku ya wuce shekara eh, ku wuni daya kai ma ba mu wuce wuni daya ba rabin wuni muka yi duk sun manta qala bal labistum eh, qalu in illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun sai malaiku su ce da su ko ma dai nawa ne in an hada da rayuwar da kai a duniya da wacce za ku yi a nan lahira ta duniyar yan kaɗan da a ce kun sani da ba ku ɓata rayuwa mai yawa dan ruduwa da rayuwa ya kaɗan ba a wata ayar Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun ranar da alkiyama za ta tashi wahala da firgici da tsoro da kafirai za su samu kansu a ciki sai sun rinka rantsewa wallahi mu bamu zauna a duniya sama da awa ɗaya ba sai Allah ya ce kanu yufakun wannan shine abin da aka yi ta rudar da shi a rayuwarsu ta duniya dan haka dai mutum ya gane cewa ribar rayuwa shine ka tsaya ka bi Allah domin duk rayuwar da za ka yi a duniya yar kankanuwa ce in an haɗa da rayuwar da za ka je kuma ka tara a lahira wacce ita ba ta da iyaka mali lamyal lam yalbasu fi dunya fi zannihim cikin zaton su kamar ma basu zauna bane a duniya illa sa'atan min naharin face wani yanki na wuni ko wani yanki na awannin wuni mali ce haza alqur'anu ubangiji madaukakin sarki ce to ku sani dai shi wannan alqur'ani balagun isar da sako ne isar da sako ne mala yace ai tablighun minallahi ilaikum isar da sako ne daga wajen Allah zuwa gare ku malamai suka ce kalmar balagun anan khabar ne na mubtada wanda aka shafe shi takadirin sahaza kamar yadda malam ya faɗa anan to amma ba a ambace shi ba anan sai dai a wasu wajajen Allah ya faɗa a cikin suratu Ibrahim ubangiji subhanahu wataala yace haza balagul linnasi wal yunzaru bihi kaga a can akwai lafazin haza din wanda shine mubtada din balagun sai ya zama shine kabar mubtada haza balagun linnas amma anan sai aka cire haza din kawai sai aka ce balag fa hal yuhlaku illa alqaumul fasiqun to sai ka ɗauko wancan sai ka sa anan in zaka yi li'irabi da aka sai ka ce nan balagun khabar mubtada ne mubtada din mahzub taqdiruhu haza to haka nan a cikin suratul suratul anbiya Allah ya ce inna fi hadha la balagan liqaumin abidin inna fi hadha lalle a cikin wannan labari da ake bayarwa na abin da zai faru a gobe kiyama la balagan akwai isar da sako amma li qaumin abidin ga mutanen da suke bauta ga Allah su kan in an gaya musu za su san cewa da su ake kuma za su mai da hankali su yi abin da aka ce su bar abin da aka ce to kaga a can ma akwai haza din wanda shine khabar wanda anan babu can ma inna fi haza labala kaga haza سيزم شيني مبتدا لبلا كما سيزم خبر مبتدا في محل نسب آه، سيزم خبر إنك دوما أقول إن أفرقو إن في هذا إن أداة توكيد ونسب في هذا جار ومجرور في محل نسب اسم إن لبلاغ سيزم خبر إن لقوم آبدين ذاك لما لم يسكت من ناحيه الإعراب بلاغ ان زي زما خبر مبتدأ wal mubtada'u mahzufun taqdiruhu hadha to sannan kalmar balag suka ce masdari ne masdari ne ma'anarsa shine tabligh Ida aka ce balag isarwa ana nufin tabligh isar da sako ko balag isa tabligh kuma isarwa to da aka suka ce balag a nan isa amma ana nufin tabligh isarwa kamar yadda a larabci akan ce ballaga yuballigu tabligan كلم يكلم تكليما طلق يطلق تطليقا صرح يصره تصريحا ذاك سكتي على وزن تفعيل ني قال بي اسم المصدر يكن زو على وزن تفعيل كما يد مكا بوغا مثالي ذاك سكتي انا ما بلاغ بمعنى التبليغ ذاك بلاغ للي ونن ساقوني اسشي isasshe وجن wajen Allah zuwa ga bayi masu kiyayewa fa hal yuhlaku illa lallai babu waɗanda ake halakarwa in ba fasikan mutane ba ma'ana waɗanda suka wa Allah suka isi masa da'a malai ce inda ru'yatil azab a yayin da azaba ta zo ba wanda ake halakarwa illa alqawmul fasiquna sai mutane fasikai ai alkafiruna alladhina la yata'assaruna bil inzari sune kafiran da ba sa daukar izina da gargadin da ake musu sai malai ce fa'ida ga fa'ida قال ابن عباس رضي الله عنه abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce idza asura alal mar'ati waladuha idan mace ta zo haihuwa dan yake fitowa ta samu matsala da tangardar haihuwa wajen nakuda tuktabu hatanil ayatani sai a karanta mata sai a rubuta mata waɗannan ayoyin guda biyu wal kalimatani da waɗannan kalmomin guda biyu shine ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar mala yace za a rubuta haka fi sahifatin a cikin takarda thumma tughsalu sai a wanke takaddar wa tusqa minha abawa ita mai naqudar ta sha wa hiya kalmar ita ce bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa allahul halimul karim subhanallahi rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لكما كأنهم يوم يرون ما يؤدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ الآية صدق الله العظيم to da haka malam yace wannan za a rubuta lakani ne na bawa mata in suna nakuda ko to kuma daman matsalar shan rubutu matsala ce ta sabani a wajen malamai shi malam Abubakar Mahmud gumi Allah ya ji kansa da rahama ya yarda da shan rubutu kuma ya yarda da ayi rubutu amma matsala ce ta sabani a tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin za a iya yin rubutu akwai malaman da suke ganin tunda annabi da sahabbai ba su yi rubutu ba tofi suka yi to a takaitu da yin tofi to shi malam ya ɗauki ɓangaren yadda da a yi rubutu to amma ka sani ko da malam ya ɗauki ɓangaren yadda da a yi rubutu amma fa sai abin da ya tabbata da nassin alkur'ani ko addu'a da ta tabbata a hadisi shi yace a rubuta kar ka ɗauka irin rubutu da bokaye suke yi sake ba kaidi na shirme na baragada a rubuta wai hatimin annabi yusuf hatimin annabuwa ne wanda duk hatiman ƙarya ne ma babu su an gane ko ko kuma a zo a rubuta maliki yawmiddin a ce maganin mallaka a yi jayin ƙato a sa sunan mutum a ciki a rufe to ba irin wannan rubutun malam yake nufi ba addu'o'i da ayoyin alqur'ani malam yake ganin cewa za a iya rubuta su a ba mace ta sha musamman a irin nan to sannan wannan asar din da malam ya jingina shi ga Abdullahi dan Abbas cewa Abdullahi dan Abbas ya faɗa kaga ya nuna maka cewa matsalar ba yanzu ta fara ba tun a zamanin sahabbai akwai wanda suke da wannan ra'ayi tare da cewa iya bincike na ni ban ga daga ina malam ya samu wannan asar din ba kuma na tambayi malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama a shekarar 2004 lokacin muna karatu da shi a kasar Sudan yana masters mu muna digiri ne masa tambaya akan wannan matsala yace wallahi shi ma bai ga inda malam ya tsiro wannan asar din ba to da haka dai matsala ce kofa buɗe duk wanda Allah maɗaukin sarki ya sa ya gano mana to sannan sai kuma abu sanadin a ga cewa shin magana ta tabbata ga Abdullahi dan Abbas din to amma dai ka sani ba matsala bace wacce za a tada hankali akan ta rashin ilimi shi yake sa matsaloli kanana sai a ɗauko su a kamba ba su da lokacin da karatu bai isa ko ina da ko ina ba ana cewa mai shan rubutu kafiri ne amma ba haka bane ba sai dai in an ɗauka mai shan rubutu irin wancan wanda boka ya suke to wannan kam kafirci ne rubutun da za a sa mace ta je ta taro jinin haila a rubuta mata ayoyin alkur'ani a naɗe a bata wajen ta je ta mallaki mijinta ko a rubuta mata ayoyin alkur'ani da jinin haila ta je ta wanke ta wa mijinta miya da ruwan ya sha wannan irin rubutun kan ko shakka babu kafirci ne amma rubuta addu'o'in da suka tabbata daga annabi ko wasu ayoyi na alkur'ani da ake yin addu'a dan a samu waraka da su to in iya wannan aka takaita akan sa baya yiwa a ce kafirci ne sannan ko shi da ka'idoji ba da tawadar da aka yi ta da najasa ba da yawa daga cikin malamai suka ce in ma za a yi rubutun to a rubuta da zuma domin ita zuma asalinta magani ce ko ba a yi rubutu da ita ba ma in an sha ta magani ce to idan ya zama an samu zuma tsaftatacciya kuma aka rubuta ayar qur'ani da ita wacce ya tabbata ana iya rubutawa to wannan babu laifi ko aka rubuta addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana addu'a da su dan a sha a samu waraka wannan ma babu laifi domin kaga dai zuma waraka ce kuma abu ne mai tsafta dan an rubuta qur'ani da ita ba laifi bane sannan kuma a rubuta a jikin abu mai kyau shi ma mai tsafta ba abin da yake mara tsafta ba to ire-iren waɗannan rubutu in an kiyaye waɗannan ka'idoji irin su muke nufi da matsala ce ta sabani wasu sun ce ai sun ce ba za a yi ba da haka malam dai yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa za a yi bal ba wai yace za a yi ba malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama yana da rai ma yana rubuta rubutu ya ba ƴaƴansa su sha akwai ɗaya daga cikin waɗanda ya rike wacce mata ce ta wani ɗaya daga cikin ministocin ƙasar nan a gwamnatocin da suka wuce ni mun taɓa tattaunawa da ita a abuja take gaya mun ku ƴan izala kuna cewa shan rubutu haramun ne ni kuma malam shi ya rike ni shi ya aurar da ni lokacin muna Legas da ni da mijina malam yana rubuta mana rubutu ya turo mana da shi galan galan kuma mu sha to da haka dai karka dauka cewa matsala ta rubutu ta kai matsalar a tashin sama ai ta fituna, ai ta tashin hankali a tsaya a fayyace a tsefe maganar wani irin rubutu da me aka yi rubutun me aka rubuta to wannan shine abin lura idan ka ce kai ba za ka yi ba baka da laifi ka yi riko da asali manzo Allah bai yi rubutu ba Abin da annabi yake wa marasa lafiya tofi ko ya tofa a ruwa sha ko kuma ya tofa kai tsaye ko ya addu'a babu tofi to wannan duk ya tabbata in mutum yace zai tsaye akan wannan babu laifi amma wanda yace kuma zai yi rubutu ya kiyaye wa'ancan ka'idoji da muka faɗa to matsala ce ta saɓani ka iya cewa dai ya sauka daga asali amma baka da hujjar da zaka kafirta shi matukar dai ya tsaya akan abubuwan da muka faɗa na babu ƙari a cikin alkur'ani ba wani zancen hatimi ba wani kalansamai da wasu abubuwa da shaidanu suke ba wa bokaye suke rubuta wa mutane a'a tsantsagwaron qur'anin ne da kuma tsantsagwaron abin da ya tabbata na hadisai na addu'o'i to wannan in an kiyaye wannan babu laifi da haka wannan shine abin da malam ya tafi akai Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ubangiji ya bashi lada na ijtihadin sa koda yayi kuskure kuma Allah ya yafe masa wannan shine karshen suratul ahqabi yanzu zamu shiga suratul kital ko suratul muhammad suratu muhammad ita ce sura ta 47 in ka dauko lissafi daga sama cikin surorin alqur'ani mai girma mala yace suratu muhammad madaniya suratu muhammad an saukar da ita annabi yayi hijira daga makka ya koma madina a wani kaulin na malamai suka ce dukkanin ayoyinta an saukar da su ne bayan annabi ya hijira daga makka ya koma madina amma a wani kaulin malamai suka ce a'a akwai wasu ayoyin a cikinta wanda aka saukar da su a makka daga baya kuma aka saukar da sauran a madina imamu shaukani a cikin littafin fathul qadir aljami'u baina fannay riwaya wa diraya fi ilmi tafsir yace wa tusamma suratul qitali akan ce da ita suratu muhammad kuma akan ce da ita suratul qitali yace wa suratul ladina kafaru akan ce da ita ma suratul ladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum malai ce wata samma suratul kitali wa suratul ladina kafaru hiya samanin aw tis'un wa salatuna aya ayoyinta ko dai ya zama 38 ko 39 bisa ga sabanin marwaita wa mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa Alkitalu, yin yaki wal hasu alaihi da kuma kwadaitarwa akan haka dan kare kai li hifzi karamatil muslimina wa hurmatid din dan tsare alfarmar musulmi da kuma alfarmar addini shi faɗan musulunci ba faɗa ne na tamore ba faɗa ne na tsare kai da kuma tsare addini idan kafirai suka yaƙe mu sai aka ce mu rama kaga dan mu tsare kanmu uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya ce an yi izini ga wanda ake taya yaƙa su rama domin an zalunce su kuma Allah ya ce fa in qatalukum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin in suka yaƙe ku ku rama wannan kuma shine sakamakon kafirai yan ta'adda to da haka wannan shine abin da sura take karantarwa imamu shaukani ya ce ƙala sa'alabi imamu sa'alabi ya ce innaha makkiyatun suratul qitali an saukar da ita ne a makka kafin annabi ya hijira ya koma madina wanda kuma wannan magana tana da rauni kwarai da gaske shi yasa imamu shaukani da kansa a gaba sai ya ce wa huwa ghalatun min wannan kan magana ce ta kuskure ba daidai bane cewa suratul kitali ko suratul muhammad an saukar da ita ne a makka kafin a hijira a koma madina a an saukar da ita ne bayan an yi hijira daga makka an koma madina sai dai aya kwaya ɗaya wanda waɗansu daga cikin malamai suka ce ita kaɗai aka saukar a makka kafin a hijira a koma madina sauran kuma surar aka saukar da su bayan an yi hijira an yi koma madina ma'ana sauran ayoyin da suke cikin surar shine imam eh, eh, ash-shawkani yace ibnu abbas da katada suna cewa illa ayatun minha nazalat ba'da hijjatul wada'i aya ɗaya daga cikin suratul kitali ko suratul muhammad ita kan ta sauka ne bayan an yi hajjin ban kwana kuma ta sauka ne a makka to amma idan muka kalli maganar su kansu din ma yana tabbatar da cewa surar dukkaninta an saukar da ita ne bayan hijira domin lokacin da annabi ya hijira ya koma madina duk wata sura da aka saukar masa sunanta madaniya ko da ya zo makka ne aka saukar masa ita kuwa domin lokacin ya riga ya bar makkan da zama ya koma madina ayar suka ce ita ce faɗin Allah wa ka'ayyin min qaryatin ahlakat wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum suka ce wannan ayar ta sauka ne bayan annabi ya gama aikin hajji zai koma Madina yana shirin fita daga makka sai takaici da bakin cikin barin makka ya taso mai sai annabi ya fara zubar da hawaye saboda yana ban kwana da makka ba dan yaso ba domin Allah ya sani duk duniya ba garin da annabi yake so ya zauna irin makka to amma kafiran makka suka uzura mai suka hana shi zama Allah ya umarce shi ya hijira ya koma madina to lokacin da manzo Allah yake kuka yake zubar da hawaye sai Allah subhanahu wataala ya turo da mala'ika jibril ya karanta wa annabi wannan aya dan ya rarrashe shi Allah yake wa ka'ayyin min qaryatin yo nawa nawa ne na alqaryatu hiya ashaddu min quwwatika allati min qaryatika allati akhrajatka wanda sun fi alqaryarka waɗanda suka kore ka a halaknahum wanda muka halakar da su fala nasira lahum ba wanda ya isa ya taimake su ma'ana Allah yana nuna wa annabi cewa su ma waɗannan mutanen makan da sannu Allah zai gama da su zai ga bayan su dan ya huce maka takaicin ta ma da suka yi da kuma korarka da suka yi daga mahaifarka Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai ya ba mu ikon fassara ta daidai ya ba mu ikon yin aiki da ita Imam Tabarani cikin littafin Mu'jamul Awsat ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura baki dayanta a sallar magriba malamai suka ce yawan karanta ta kenan zai zama koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma wannan yana nuna mana sallar magriba a wasu lokuta ana tsawaita ta ba kamar yadda mu a wasu a mafi yawan lokaci muke karanta gajajjerun sura a cikin ta ba ne Allah ya ce أَمَّنْ bismillah Allah madaukakin sarki yace allazina kafaru lallai waɗanda suka kafirta wa an sabilillahi kuma suka hana mutane su bi tafarkin Allah adalla a'malahum lallai Allah madaukakin sarki ya bata ayyukansu mala yace wa saddu ghairahum an sabilillahi shine al-iman wal islam suka hana wasu su su bi tafarkin Allah wanda shine yin imani da kuma addinin musulunci adalla a'malahum Allah ya bata ayyukansu ai ahabata Allahu a'malahum lalle Allah ya bata ayyukansu malai ce ka it'ami ta'am kamar ciyar da abinci da suke yi wasilatil arham da sadar da zumunci da suke yi fala yarawna laha fil akhirati thawaban alahira ba za su ga ladan wannan abin da suka yi ba wa yujzauna biha fid dunya dan haka a duniya ake sakan ka musu to wannan aya malamai suka ce akwai gaɓoɓin da ya kamata a tsaya a yi jan hankali ta fuskar ilimi dangane da su na farko Allah ya ce Allah na kafaru ayar tana magana ne akan wanda su a karan kansu ba su imani ba to sanin wasaddu an sabilillahi kuma bayan haka suka hana wasu masu su yi imanin su ba su ba kuma ba su bar wasu sun yi ba to sai malamai suka ce shi fi'ilin sadda a larabci iri biyu ne akwai lazim akwai muta'addi idan aka ce lazim wanda baya cin maf'ulun bihi idan aka ce muta'addi wanda yake buƙatar maf'ulun bihi ga duk wanda yake bincike akan abin da ya shafi harshen larabci ya san cikin rabe-raben fi'ili akwai alluzum wa ta'diya fi'ili ya zama lazim ko ya zama muta'addi ga ɗaliban ilimi waɗanda suke sauraro na sun san me nake faɗa wani lokaci zaka ga fi'ili ya zamo bayi da mafkulin bihi kuma ma'anarsa ta cika wani lokaci kuma fi'ili zai kasance ma'anarsa ba za ta cika ba sai ya zama yana da mafkulin bihi abin nufi abin da aiki ya sauka a kansa to sai malamai suka ce shi fi'ilin sadda yana da harshen damo yana iya zuwa lazim ma'ana ba tare da mafkulin bihi ba kuma yana iya zuwa muta'addi tare da mafkulin bihi suka ce inda ake bambance su shine a masdarin akwai sadda ya suddu saddan to wannan shine wanda yahtaju ila al-maf'ul shi lazim ne akwai kuma sadda yasuddu sududan to shi kuma wannan lazim ne abinda zai nuna mana misali a haka ayoyi guda biyu cikin alqur'ani aya ta farko cikin suratul nisa ubangiji madaukakin sarki yana magana game da halayyar munafikai yace wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah ce za idza qila lahum idan aka ce da munafukai ta'alau ku taho ila ma anzalallahu zuwa ga abin da Allah ya saukar shine alqur'ani wa ila rasuli kuma ku taho zuwa ga manzon Allah shine zuwa ga sunnarsa ko kuma a lokacin da yake raye ku zo gabansa ku furta kalmar imani sai Allah ya ce ra'aital munafiqina sai kaga munafikai yasudduna anka sududa suna ta nannokewa sun ki su zo wajenka to kaga kalmar yasudduna anan lazim ne suna nokewa su a karan kansu fi'ilin saddan anan lazim ne domin ya sudduna fi'ilun ne wa fa'il la yahtaji ila al-maf'ul kaga sadda ya suddu sududan ya sudduna anka sududan lazim misali na biyu na shi kuma muta'addi aya cikin suratul fathi Allah yake humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahillahu Allah ce humul ladina kafaru su dai su ne kafirai waɗanda su ba su yi imani da Allah ba wa saddukum anil masjidil harami kuma suka hana ku to kaga saddukum nan da fi'ilin ne da fa'ilin da kuma maf'ulin bihi ma'ana suka hana wani kaga kenan fi'ilin yana bukatar maf'ulin bihi su sun hana shi kuma fi'ilin shine hanawar to sannan kuma sun hana wani ba kansu ba to da haka malamai suka ce anan dole ne ya zama fi'ilin sadda da aka ce allazina kafaru wa saddu ya zama muta'addi domin me domin a farko an faɗi kafirci allazina kafaru waɗanda suka kafirta kaga su a karan kansu ba su imani ba to sannan wa saddu an sabilillah ai wa saddu ghairahum an sabilillah sannan kuma sun hana wani kaga sun hada laifi biyu laifin su ba su yi ba kuma ba su bar wani yayi ba da haka sadda anan ba irin ya sudduna an ka sududa bace ba a'a irin wasaddu hum ne anil masjidil harami wal hadi ma'kufan an yabluga mahillahu da haka sadda anan malamai suka ce muta'addi ne ba lazimi bane ba tare da cewa saddan zai iya zuwa lazim kuma zai iya zuwa muta'addi kamar yadda misali ya gabata suka ce domin idan ka fassara sadda anan da muta'addi hum allazina kafaru waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillah kuma suka noke suka ki bin kafarkin Allah to ai ka sake maimai kafirci ba shine kin bin tafarkin Allah ba kuma ka sake cewa wasaddu an sabilillahi sun noke ai kai maimai. mai daka ana nufin sun kafirta sannan kuma sun umarci wasu da kafirci ko sun hana wasu zuwa ga yin imani din to kaga sai zama laifi guda biyu kenan wannan tafsiri ya fi ƙarfi sama da wancan tare da cewa akwai waɗanda su daga cikin malamai da suka yi fassara irin waccan ɗin ta farko to sannan sai matsaya ta biyu gaba ta biyu shine aballa a amalahum Allah ya ɓata ayyukansu wannan ɗaya ne daga cikin fuskokin tafsiri akwai wata fuskar bayan wannan shi ma abin da ya sa aka samu fuska biyu ta tafsiri a nan saboda shi fi'ilin zalla ɗin yana da ma'ana guda biyu a larabci fi'ilin zalla yana zuwa da ma'anar ahabata ya ɓata an gane ko sai ya zama abbalalu a nan kishiyar alhuda huda shiryawa balal batarwa ko ɓatawa to a balla Allah ya ɓata ayyukansu suka ce saboda me saboda da yawa daga cikin ayyukan da musulmai suke a duniya arna ma suna yi musulmi yana sadaka arni yana sadaka musulmi yakan yi taimako arni ma yakan yi taimako musulmi yakan sada zumunci arni ma yakan sada zumunci to amma duk abin da arni yayi na alheri Allah ba zai karba ba ya bata aikin a ina ya bata suka ce sai an je lahira za a ga batawar a ranar lahira lokacin da musulmi za su rinka zuwa wajen Allah suna karɓar ladan ayyukansu su ma kafirai za su yunkura su ce to ai tare muka yi wani ya sada zumunci ni ma na sadar wani ya yi sadaka ni ma na yi sadaka kila ma wani abin da wani arnan ya bayar wani musulmin bai bayar ba to amma me yasa shi arne ba za a karɓi nasa ba saboda bai cika sharaɗin karɓa ba shine imani to sai Allah ya tara ayyukan da kafiran suka yi him su gani ga su a fili a tara zakkar sadakar su sada zumuncinsu tausayinsu gaskiyarsu rukon amanarsu duk a tara musu ladan gashi sai sun yunkura za su zo su karɓa sai Allah ya ɓata aikin ya ruguza shi ya mai da shi toka shine wa qadimna ila ma amilu min amalin Allah ya ce wa qadimna za mu tattara Mutum karo ila ma amilu zuwa ga abin da suka aikata min amalin na kowane aiki faja'alnahu haba'an mansura sai mu mai da shi kura wacce iska take ebewa da sun zo za su ɗiba sai su ga iska tana ta kwashewa aikin ya lalace to shine ma'anar a balla a amalahum Allah ya bata ayyukansu daga balla ko daga aballa yudillu idlalan wadansu malaman suka ce a'a ba haka ake nufi ba suka ce kalmar aballa tana zuwa da ma'anar balal bi ma'ana al-ghaibatu wal ikhtifa al shine bacewar abu wal ikhtifa'u da boyuwarsa to suka ce kalmar abdalalu nan, ma'anarta shine bacewa da kuma boyuwa Allah ya batar da ayyukansu ya ɓoye ta yadda me ta yadda ba zai ba su sakamako ba ba wai ya ɓata ba a'a aikin suna yi amma babu lada to ina aikin yake tafiya Allah ya batar da shi ya ɓoye shi suka ce domin kalmar dalalu ko a qur'anance ta zo da wannan ma'anar an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala yace wa qalu a idza dalalna fil ardi kafirai waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama ba suna cewa a idza dalalna fil ardi ai a izakkafaina wagtabaina bil ardi a inna lafi khalqin jadid yanzu idan aka samu a cikin ƙasa muka kuya a cikin ta muka ɓace domin duk mutum idan ya mutu kololuwar abin da za a yi masa shine a haka rami a yi ne a binne shi da an binne shi ya fata mutanen da suke duniya sun daina ganin sa ya koyu idan duna sun daina ganin sa to kuma idan aka ɗauki tsawon wani lokaci da zaka zo ka tona kabarin ƙasa kuma ta cinye shi gaba ɗaya ma an neme shi a rasa har sa babu to sai kafirai suke cewa ai zaddalan lafil ardi yanzu idan muka shiga kasa aka binne mu a cikin ta bayan mun mutu muka rididdige muka bace kamar yadda a wata ayar suke cewa ai za kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida bayan mun zama kasusuwa mun rididdige a cikin kasa wai kuma ana tunanin watan wata rana za a zo a tayar da mu to da haka su ba su yadda da wannan ba shine ai za dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun Allah ya ce abin da yasa suke faɗa wannan saboda ba su yarda da za a game da Allah ba ba su yarda da za a tashi alkiyama ba ba su yarda da cewa za a yi hisabi ba to wannan ɗaya daga cikin fassarori guda biyu kowanne idan ka yi shi a nan ya yi daidai domin fi'ilin dalal yakan zo da ma'anar al-ihbatu wal hilalu bata abu da bacewarsa da rushewarsa ko kuma ɓoyuwarsa da ya zama ido baya ganinsa to da haka ubangiji subhanahu wataala yake adalla Lallai lalle kafirai Allah madaukakin sarki ya bata ayyukansu sai Allah ya ce ladina amanu Allah ya ce wallazina amanu su kuma waɗanda suka yi imani mala ce ai al'ansar su ne mutanen Madina wa ghairuhum da ma wasun su wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai wa amanu bima nuzila ala muhammadin kuma suka yi imani da abin da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ce ai al wanda shine qur'ani wa huwa al-haqqu min rabbihim shi ko qur'ani shine gaskiya da ta zo min rabbihim daga wajen ubangijinsu to waɗannan mutane Allah ya ce kaffara anhum sayyi'atihim lallai su fa Allah zai kankare musu ƙananan laifukan su wa aslaha balahum kuma Allah zai gyara al'amuran su ai halahum fala ya'sunahu ta yadda halayya su za ta gyaru su daina saba wa Allah subhanahu wataala malamai suka ce an ambaci kafirai sai kuma aka ambaci musulmai tare da an gabatar da ambatan kafirai akan ambatan muminai na farko dai mu sani cewa shi daman Alkur'ani, Allah maɗaukin sarki ya kira shi da masani cikin ma'anonin masani shine abin da ke ambatan abubuwa tare da kishiyoyinsu shine Allah ya ce Allahu nazzala hasanal hadith Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadith Allah ya saukar da mafi daɗin zance da mafi kyawun labari shine alqur'ani kitaban littafi ne mutashabihan mai kamance kamanceceniya da juna masani mai ambatan abubuwa da kishiyoyinsu idan ka ɗauko karatun alqur'ani tun daga fatiha zuwa nasu, za ka ga da an ce kafirai sai a ce muminai da an ce muminai sai a ce kafirai da an ce sama sai a ce ƙasa da an ce ƙasa sai a ce sama da an ce wuta sai a ce aljanna da an ce aljanna sai a ce wuta an gane ko da an ce mutuwa sai a ce rayuwa da an faɗi gaskiya sai a faɗi ƙarya to haka ƙur'ani yake ambatan abubuwa da me kishiyoyinsu to a wani lokaci ƙur'ani in zai ambaci kyawawa da munana yakan fara ambatan kyawawan sannan ya ambaci me munana amma a wani lokaci kuma sai a ambaci munanan sannan sai a ambaci me kyawawa. a wani lokaci in za a ambaci mutanen kirki da mutanen banza sai a fara ambatan mutanen kirki sannan daga baya sai a ambaci mutanen banza amma wani lokaci kuma sai a fara ambatan mutanen banza sannan sai a ambaci mutanen kirki to bisa ga wannan ka'ida ta Qur'ani shi yasa anan aka ambaci kafirai kuma aka ambaci me muminai sai dai anan an fara ambatan kafiran sannan sai aka ambaci mumina da haka dai mu fahimci wannan ka'ida ta Qur'ani shi littafi ne masani in dai ya ambaci abu zai ambaci me kishiyarsa in ya ce dama ya ce hagu وأصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة إن يفتح كم تزيف الآن آه، الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إن يفتح سما زيف الكسا سماوات والأرض فلها هكا قائدة القرآن سكين فأنا في ما لم يسكت شيء أقوى سكائدة دخل دلاما لا ربا وسكن تفأكن تتوامى القرآن أنا نياسابا شيني قال بي دأب أنك أنبسا دفرقوت وشي يففل الله wanda ya zo na biyu kuma shi yake biye masa to amma a nan qur'ani ya saba wannan ka'idar domin ga shi ya ambaci kafirai sannan ya ambaci muminai fara ambatan kafirai baya nuna wata falala tasu dan hasali ma ba su da falala kawai dai wannan shi ake kira da tasriful ayat caccanja salon zance wani lokaci a gabatar da wannan akan wannan wani lokaci kuma a gabatar da wancan akan wancan shine wani sarriful ayat muna caccanja salon zance yau mu faɗi kishiya a farko kishiyar kuma mu kawo ta ƙarshe gobe kuma mu ɗauki na ƙarshe mu kai shi farko na farko kuma mu kawo shi ƙarshe wani lokaci kaga an fara faɗan maza sannan a faɗi mata wani lokaci kuma a faɗi matan sannan a faɗi me mazan tare da cewa maza su suka fi falala kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa sannan wa lil rijali 'alayhinna daraja kaga sai an faɗi mazan sannan a faɗi matan kuma a nuna mazan su suka fi fifiko amma a wani waje sai Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan sai da aka fara faɗan mata sannan aka ce wa yahabu liman yasha'u dhukur sai kuma aka faɗi maza to kar ka ɗauka cewa dan an fara faɗan sunan mata yana nuna anan mata sun fi maza ba haka bane ba domin duk sauran ayoyi sun nuna cewa maza sun fi mata to haka nan anan dan kar ka ga an fara faɗan kafirai sannan aka faɗi muminai ka ɗauka cewa kafiran suna da wata daraja a'a ba su da daraja ko sun kwabo a wajen Allah muminai su ke da daraja to da haka malamai suka ce ba dole bane duk inda aka gabatar da ambaton abu ya zama shi ke da falala wani lokaci ana iya faɗan mara daraja sannan kuma daga baya a zo a faɗi mai daraja kamar yadda misali ya zo a nan to mu duba ɗaiɗaikun kalmomin da ayat ta magana a kansu Allah ya ce wallazina amanu su kuma waɗanda suka yi imani a nan malam ya ce mutanen madina da ma wasunsu me yasa malam ce mutanen Madina saboda mutanen Madina sun ba da kyakkyawan misali a fagen imani to sannan Allah ya sake cewa wa amilu salihat dan ya nuna maka imani kadai baya yiwa sai da me sai da aiki nagari shi yasa duk Qur'ani inda aka ce imani sai an hada da me amilu salihat innal ladhina amanu wa amilu salihat innal ladhina amanu wa amilu salihat waje daidai har guda goma a cikin alqur'ani to nan ma wallazina amanu sannan sai ya ce wa amilu salihat to sannan kalmar imani ai ta shafi dukkan wani abu da ake da buƙatar a imani da shi to amma daga baya sai Allah ya sake ware wani abu sai ya ce kuma wa amanu bima nuzila ala muhammad kuma dai suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad malamai suka ce shin imani yana yiwa ne ba tare da imani da abin da aka saukarwa da annabi Muhammad ba baya yiwa menene abin da aka saukarwa da annabi Muhammad shine Qur'ani muminan da aka fara faɗa a farko ai cikin sharaɗin imanin su sai da suka yadda da Qur'ani to me yasa aka sake maimaita shi karo na biyu amanu wa amilu salihat sannan wa amanu bima nuzila ala muhammad sai suka ce wannan yana nuna falalar qur'ani akan sauran littattafai domin allazina amanu da aka faɗa a farko ana nufin waɗanda suka yi imani da dukkan littattafai har qur'ani ya shiga to amma idan aka bar abin haka kenan ya zama an yi wa qur'ani kuɗin gora da sauran littattafai tare da cewa shi kuma qur'anin ya fi su sannan kuma an yi wa annabin qur'ani kuɗin gora da sauran annabawa tare da cewa annabin qur'ani ya fi sauran annabawa to shine anan sai Allah ya sake warar su da banye musu ambato na musamman dan ya nuna falalarsu da darajarsu akan sauran da haka sun yi imani da qur'ani tare da sauran littattafai sun yi imani da annabin da ya zo da qur'ani tare da sauran annabawa to amma ku sani qur'ani din fi sauran littattafan kuma annabin da yazo da alqur'ani din fi dukkan sauran annabawa to sannan sai Allah ya ce kaffara anhum sayyi'atihim ubangiji zai kankare musu kananan laifuffukan su lafazin sayyi'at ana nufin saga'ir zunub kananan laifuffuka banda manya domin shi babban zunubi Allah baya kankare maka shi sai in ka tuba ka dena ka yi nadama sannan yake kankare maka shi amma su kananan laifuffuka da zarar ka yi wani aikin alheri ko ka sani ko baka sani ba sai a yafe maka su kamar imani babban aiki ne na alheri idan ka yi shi ko ka sani ko baka sani ba kananan laifuka sai a yafe maka kamar azumin watan ramadana in ka yi shi duk zunuban da kai kanana har ramadana ya kewayo duk sai a kankare maka su amma ban da manya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan cikin hadisin muslim to sannan yana daga cikin abin da yake taimakawa a kankare maka kananan zunubai nisantar manyan shine Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu in kun nisanci manyan laifukan da muka hana ku nukaffir ankum sayyi'atikum mu kuma zamu kankare muku kanana kanana wa nudkhilkum mudkhalan karima kuma zamu shigar da ku babban mashiga ita ce aljanna ubangiji ya ce zalika abin da yasa haka ma'ana abin da yasa Allah ya kankare musu kananan laifukan su ya gyara musu al'amuran su bi anna alladhina kafaru tabu al-batil saboda su kafirai a farko sun bi al-batil me ake nufi da al malamai suka ce shine dukkan wani abin da ake bautawa koma bayan Allah an gane ko kamar yadda ayoyin suratul hajji suka nuna ubangiji madaukakin sarki ce zalika bi anna Allahu al-haqq Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa haqq Allah shine gaskiya da haka duk wanda ya bi Allah sai a ce ya bi gaskiya wa annama da'una min dunihi huwa al-batil duk kuma abin da ake bi koma bayan Allah na gumaka da sauran shugabanni da sauran shehunnai da waliyai da ake bauta musu a madadin Allah huwa al-batil su su ake kira da batil duk wanda ya bi su sai a ce ya bi batil to abin da yasa Allah ya gyara al'amarin mu'minai ya kankare musu kananan zunubansu domin su sun bi alhaqu su kuma kafirai da ba a yi musu haka ba fa wa annahum ittaba'u al-batil su kuma sun ba al-batil shine zalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batil wa amanu ittaba'u al-haqq rabbihim abin da sa muka yi haka saboda su kafirai sun bi su kuma mu'minai sun ba al min rabbihim gaskiya da ta zo musu daga wajen ubangijinsu tare da cewa waɗansu malamai sun ce alhaqqu min rabbihim anan ana nufin Alƙur'ani ba wai shi Allah din kansa ba domin akwai hujjoji dalilai da yawa da suka ce wa ƙur'ani alhaqqu قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما وما أنا عليكم بحفيظ كما يد الله يقول قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ya ku mutane manzo ya zo muku da haƙƙu daga wajen ubangijinku haƙƙu shine alqur'ani da haka kul ya ayyuhan nasu qad ja'akum alhaqqu min rabbikum alhaqqu ma anan shine alqur'ani to da haka nan suka ce اتبعوا الحق من ربهم أي اتبعوا القرآن الذي جاء من ربهم تسأل الله كذلك يضرب الله للناس أمثالهم irin haka ne Allah yake buga wa mutane misali don su gane fifikon da ke tsakaninsu da juna malamai suka ce misali shine a ambaci abu da kishiyarsa ko da ba a ce wane yayi kama da wane ba domin anan an ambaci kafirai kuma an ambaci muminai kafirci kishiyar imani ne kafiri kuma kishiyar mumini ne to da haka wannan shine fuskar misali da Allah ya buga anan da ya ce kazalika yadribu Allahu linnasi nasi amsalahum Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah